kasancewa tare a cikin wani sabon shirin na matattauna yau laraba da fatan mun sami sauraro cikin ƙoshin lafiya mm. shiri ne da muke zaƙulo batutuwa na tattaunawa mm. kuma yi fashin bakin su kamar yadda muka saba mm. kuma mai sauraro na da zarafin kasancewa tare da mu a kafafenmu daban-daban Ku a arewa radio mita 93.1 ko kuma a kasance tare da mu a mu na facebook arewa radio 93.1 ko kuma a sauki manhajar mu da take dandalin app store sannan kuma za a iya kasancewa tare da mu a uh, tune babash muraba assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu khadija ta rasulumi yabbata da ke da ni da masu koyon aiki su ma Khadija na tambaye su wai na ce in Khadija ta yi yawa ku kuna da yawa ya ake kiran ku <laughs> da ke sai kika kau da kai kamar ma ke ba san magana amma ita kuma Khadija ɗaya sai ta ce Khadijas na ce a ah, yau boko za a gaya ba shi mm. a ah, in kun yi yawa ya ake kiran ku to ni dai na baku da wannan aiki tun da Khadija sunan ku ka san akwai wani faifan bidiyo da na mm. gani mm. wani matashi Mm. yana ta ko ko abin nan ne ike yi sai ce wai mu za a gaya wa turanci oh, oh, eh, mu za a gaya wa oh. turanci to mun ji idan ina turawan suke menene mm, mm, da turanci dije wannan abin ai <laughs> ngai da turanci ni dama diplomasiyyar duniya na karanta <laughs> a je a tambayi turawa waɗanda suke da turanci su fasa ai turawa sai kwai a sai kwai ko turawa sai kwai na sani mun bar mu da tije alhaji salisu sambaje yana ne yana kada kafa na san ya dan yi jira ce to waɗannan yaren lafiya yau eh. da tije da malam bashi to gashi kana jin mu da kai da fadawanka su sarkin fada suna nan suna jira shi kuma yana nan yana kada kafa yana jira ya ce mu to sardauna ga bashi ga khadija yanka muna godiya kwarai da gaske na san kuma dattijo alhaji uba dan baya ajin gishi ma idan yana najeriya yana jin mu a daidai wannan lokaci mm. akwai kuma shehu a kai fage shi ma ya ce a gaida ta rasu rasulu jiya da daddare na wuce a cikin mota ya tsaida ni ya ce tun da kuke program ni ban taɓa fashin jin ku ba amma ban taɓa jin sunana ba na ce shehu ka hakuri gobe ta rasulu za ta amsa kiranka ni ma kuma zan tabbi da saƙonka ina godiya kwarai da gaske to di jaga mu a cikin wannan shiri kamar yadda kika gabatar a yau laraba wadda ake kira wadda ake mata lakabi da suna tabawa ranar sam ko tabawa ranar sa'a yau a cikin bataki menene guzurin da kika dauko masu sauraro jira muke jira suke jiran ki nake menene batun mu to a cikin yan battata mu eh, akwai labari da muka ci karo da shi na cewar ana samun korafi daga al'ummar gari mm, wani garin cewar ko al'ummar najeriya al'ummar kasa al'ummar ƙasa cewar to ya za a yi musu haka mm. E, ai ba haka muka yi da hukumomi ba wasu daga cikin al'ummar ƙasa sun wayi gari da ganin lalita su ta banki tana rarakewa alasade ba 'yan yahu ba ne suka sauka ito ko kuma ko zara sai ka tashi sai ka waye gari sai ka ga 'yan makudanka hmm. an zabtare abinda zai saura bai fi wanda za ka yi kuɗin mota ka je banki ka ji ba ba taro da kai na shekara guda watakila kofi wani ya shiga wani ɗaki eh ba wani ne ya shiga wani ɗaki ba eh. to ai baka ci nanin bananin ta ce ka to fa shine abin mamaki kuma ba ziyarar yan yahu ba ce ba ziyarar yan yahu ba ce to a shekarar 2020 da duniya ta gamu da ibtila'in cutar corona eh. an yi wani lokaci da mm. gwamnatin tarayya ta ba da tallafi mm. tallafi na ragewa al'umma ƙasa raɗaɗi na corona na corona mm. sannan kuma tallafin nan an raba shi ne ta hannun bankin nasa mm. a wancan lokaci idan mai sauraro bai manci ba ba shi in baka manci ba mm. ah, an yi ta faɗi tashi mm. da sabatta juyetta da kai mari da kai goro wajen rabon waɗannan kuɗaɗe wanda an ba da su ne da sunan rance bashi yana da kuma kudin ruwa a cikinsa na 5% wato fasanti biyar sannan kuma moratorium ɗinsa wa'adin ɗagin da ake bayarwa yawwa ɗan mm. ɗagin da ake bayarwa kafin a soma biya mm. shekara guda ne mm. zuwa shekarar ya fi shekara guda zuwa shekarar 2021 za a fara biya to wani tudu wani gangare gwamnati da ta gabata mm. ba ta mai da hankali gurin karɓo kuɗaɗenta ba sai ta shagala ko abin ya zo da zamani na siyasa mm. kasan 'yan siyasa sun iya lissafi kwarai da gaske to yanzu dai bankin na narsal mm. ya tashi haikan wajen karɓe kuɗaɗensa da ya bayar ranci kuma mutane da dama sun koka Mm. akan yadda bankin ba notis mm. ba sanarwa mm. ba tunatarwa kawai sai dai ka waye gari ba ba shi ga alat an sa dr wasu lambobi da wasu zirika eh. an sa dr a ƙarshen su david sun tafi a cikin kuɗin da kake ajiya aka ɗauki aka kai biyan bashi kwarai da gaske wato biyan bashin dole kai ke kwarai da gaske to ban sani ba mm. ba bashi ya ka kalli wannan abin dama kun san za a rina eh kwarai da masu fashin baki eh kwarai da gaske wato akwai wani rashin fahimta da yake damun mutane duk lokacin da aka ce ga bashi a baka mutane kowa da tunani kowa da hangen shi mm. wani ana bashi bashi sai ya ce kudin gwamnati ne ba za a waiwaye banza ta haɗi banza ta haɗi ai gaskiyar magana sai in ji dariya in ji tausayin <laughs> wanda ya zo da wannan tunani kin san a bashi hmm. babu bashin da yake zame wa mai karɓar shi ya yaɗin mage kamar bashin banki ko ka ci shi sai ka yi amin shi saboda ba kuɗin ka bane yanzu ke cin karɓi wannan kuɗin ni kaza ni ma ban karɓi wannan kuɗin ba ai ban ma san inda ake yi ba ban ma taɓa wani gidan eh ban ma eh kunu a wani gidan ban ma taɓa gwada ba dan haka daga nan har mahadi ya bayyana wanda bai ji ya karɓi bashin banki ba ba yadda za a yi banki yi shi ce bashi kuɗin shi kuma kai da aka baka bashin banki ba na rage raɗaɗin korona kika faɗa ba mm. da yawa na yi imani a wanda suka karɓi bashin na akwai wanda suka ƙara aure kin san shi dan adam da ban mamaki kai da aka ce kana cikin radadi an baka kudin nan dan rage radadi da sunan lamini ka juya ka nemi sana'a kai abin da za yi saboda ka sani ko ba daɗe ko ba jima irin shi ne za ji an ce an shigo unguwa an ga motar banki da ma'aikata mutum ya fita a guje yana hira a cikin mutane in yana shan shayi yana gumtsa yana karya burodi sai a ga yadda kofin ya fita a guje shi kuma ba wata fitalwa ce ta biyo shi ba ta ba shi tsoro fitalwa kudin banki daga ci ne <laughs> wallahi ne ke cika wani dariya wani cikin kai dariya a ciki to ai abin ne kawai sai kuna zaune da mutane kamar gaske ana hira ga mutum yaron ta ana kare ga teburin shan shayi da molan da alƙalan tebur din da masu yanke hukunce hukunce a gurin ban taba ganin gurin da yake tara alƙalan bogi ba irin gurin mai shayi kowa da abin da zai ci kowa da yadda zai ci game da abu in ka ji magana da yadda kowa da irin rudin da zai kawo kurin sai kuna zaune kin san ni ma abucin zama abinci ne inda din naga mai shayi ina son shayi da ji zan yada da zango in ce mai shayi zuba mun kofi guda to me ya ka ba ba shi eh, cin tsiran mata eh. kawai sai kuna zaune da mutum sai kaga mutum ya fita a guje kai sai ka dauka wasu zakuna ne suka biyo wani da na wai sai in ga ba zaki ba can in akwai wanda ya san mai gudun sai ya ce kun san abin da ya sa wancan ya ruga a ba mu sani ba motar banki ya gani da mutanen nan masu kwat-kwat da necktie din nan dan zaren wayan nan da ake sa yana reto a kirjin mai sashi to ka gani ka tunanin da baka tunanin din bane ba dije da sai mai tsammani nanin din ba za ta ci ka amma in ka tunanin din ka tabbata labi da nanin din sai ta ci ka kudin banki ba kudin ka bane kudin bashi ba wannan to kin ga kullun da muke magana bashi ma high profile bashi ture na wannan covid-19 din na yan kananan abubuwa ne na cikin gida da ya shafe mu bashi daga sama har ƙasa haka yake baka da hutu baka da kwanciyar hankali kuma duk yadda ka so kake kallon yanayin yadda bashi yake ba yanci ba ne dj wace ƙasa ce tafi kowace kasa girman tattalin arzikin kasa a duniya yau yaya amurka mm. kin san ko nawa ake binta yanzu deft profile ɗinta a duniya mm. dala triliyan 33 ake ake binta ita kanta ita ma hanjin ne ke na eh, tana da shi dala na guga dala wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kawo tsaiko da aka wayi gari yadda suka dirmi a cikin bashi ko gwamnatin nan ta bayadin yadda take kokarin ta shiga cikin harkokin wasu kasashe na duniya ba gaira ba saba domin daga kafar Amurka ta karfi a duniya tafi kowace kasa jin kungiyar ragaman diplomasiya bashi ya taimaka mata saboda duk irin taimakon da ake bayarwa na makamai da kuɗi da sauransu da dalilin ba su suka ne saboda haka idan muka duba a kai ne aka baka kuɗi da yawa yanzu hukumomin da suke ba da irin soft loan ɗin nan yan ƙananan su suka duk lokacin da suka zo za a ba da bashi akan gayyaci yan jaridu mu je a lokacin da ake bikin raba su suka nan sai a ce to gashi an ba ku bashi da nufin neman sana'a wadda za ta riƙe ku wadda za ta tallafe ku amma muna kira na taɓa zuwa wani guri da aka bada rancen kuɗi sai ake gaya mutanen da suka karɓi lamunin banda karo aure banda karo aure dama akwai wata tsohuwar bazaura a ungoku da ta rike wuya tana son ta shiga kai kana son ta kare sa yadda za ka yi a baka kuɗin covid-19 ka ruga ka ce ga sadaki a tara mutane a ɗaura muku aure kana da mata biyu watakila mata biyu nan ba gidanka bane gidan haya ne ɗaya na brigade ɗaya tana goron dutse wadda za ka aura tana na iba ya za a ji hankali ya kwanta akwai abin da mukan danganta shi ga kaddara ba a mahallin kaddarar ba kullum ɗan adam abin da ya kamata ya duba me za ka yi ka zauna lafiya ta ina za ka karɓi kuɗaɗe na banki kuɗin jama'a ka je kawai ka ƙara aure wai kuma kana da auren fa akwai wanda za ki same shi da mata biyu amma sai amfani da wannan kuɗin ya karo ta uku da zaka tambaye shi ka ce ga wani guri can ma ana bada lamuni sai ya ce ai nama baya kashe dan kura sai ya ruga a karɓo kuɗin sai ce ai dama namiji mijin mace hudu ne sai ya cike ta hudun ita kuma sai a kai ta can wajen wajen wajen wajen wajen rijiyar gwangwan yanzu dan Allah dan annabi Khadija ki aje mutum ya aje mata hudu ɗaya a gadon kaya ɗaya a goron dutse ɗaya a rijiyar gungun ɗaya a kwanan ungoku kusurwa Kano hudu <laughs> kusurwa Kano hudu kuma duk gidan haya ne lokuta guda kuma za a iya yanka tare guda biyu daga ciki sai kiga lokacin haihuwa ya zo lokaci ɗaya ta haihu a daidai lokacin da kuma kuɗin haya kai kare ya za ka yi da mai gida ga ka ga kakani kayan ya za ka yi kai suna ga kakani kayan ya za ka yi ka biya kuɗi abubuwa su cuɗe maka ka tafi wajen neman taimako a gaigaya maka maganganun da ba za ka manta ba wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata mutane idan suka karɓi waɗannan kuɗaɗe kuɗi na bashi kuɗi irin na banki ko ba daɗe ko ba jima za ka biya amma nakan yi mamaki idan na ji furucin mutane su ce ai siyasa ce kamar yadda kike bada misali waɗansu suna kallon da ke siyasa ce da kuma su gwamnatoci a lokacin da zaɓe matso za su ɗan ɗaga ƙafa moratorium din nan da ke faɗa ɗagin da ake ba wanda ya karɓi lamini kafin ya biya sai ka ji mutum da kansa ya yanke hukunci ya ce ai tun da siyasa ake dan neman ƙuri'ar mu da goyon bayan mu gwamnati ba za ta yi kuɗin nan ba to a kyale ka akwai abubuwan da suka faru lokacin ba da waɗannan basussuka wanda watakila a lokacin eh, makantar zuci mm. ta hana masu karɓar bashin su gane cewar mm. akwai lam'a a cikin tafiyar haka ne bashin da yawa daga cikin waɗanda suka rabauta da wannan tagomashin na bankin nasa mm. ba kai tsaye daga bankin suka same shi ba daga yan suka same shi 'yan siyasa mm. da masu rike da madafin iko mm. da sojojin haya da 'yan bani na iya mm. su ne suka taru suka yi baba kere akan shi wannan lamunin mm. don haka mafi yawa daga cikin talakawa 'yan najeriya da suka karɓi wannan bashin sun karɓe shi ne da lemu mm. misali idan akwai wanda ya taɓa gaya min cewar ɗan siyasa ne an kusa yin zaɓe ya ce musu to babu tallafi amma ga wani tallafi na banki da za a basu suka zo suka ba da akan lamba suka ba da bvn ɗinsu oh, oh. komai da komai aka tare aka tura musu naira dubu talatin talatin to amma abin takaicin a nan yanzu shi ne. idan bankin nasal ya tashi karɓar bashinsa kai naira dubu talatin aka baka to amma kuma ba naira dubu talatin za a kwasa ba no za a kwasa can wanda iyo maka hanyar yayi wayo ya hada da lambar bbn dinka. Eh. da lambar bankinsa mm. don haka ya karɓo muku mm. da ya karɓo mm. sai i kwashi nasa sai i tura maka talatin dinka misali don haka in an tashi bi diddigi na wanda i karɓa sunan waye a kai sunan ka ne to shi yasa galibi irin wannan abubuwa mu dai kenan ba za mu taɓa zama masu gaskiya ba don me kai da kai wa mutum hanya za ka yi irin wannan abun kai ci da ci to kenan kuma kai ka bar mutum da cika tsaba aka faɗa sai ya rasa inda zai motsa <coughs> shi yasa ire-iren irin waɗannan abubuwa in suka zuwa irin wannan yanayi na ne abin da ya kamata a tsaya a kalla kai ka tsaya kai bincike ka tambayi waɗanda suka san sirrin yadda ake abin nan don kada ka kwana a ciki saboda shi kuskure ko tsotsayi idan ya faru ai ya riga ya faru kuma duk wani mataki da za ka ɗauka ka kauce dama aka ce wai rigakafi ya fi magani saboda waɗansu ba su da wata hanya idan ba irin wannan hanyar ba wani a gurin shi wata irin dama ce yake so ya samu domin ya zalunci mutane kai kuma da kake ganin kamar banza ɗin ce mm, eh, ta faɗi to sai a zama abin nan da ake cewa wai sata ce ta sace sata sata isar da bayanai akan lokaci don haka duk irin wannan abubuwan da ya kamata a yi a tsaya a duba a game ya kamata a yi yanzu da yawa ba sa iya bacci a gidajensu saboda in ka karɓi bashi aka ce yau an ga motar banki gobe an ga wasu mutane a farin kaya ko an ga wasu a kayan sarki ana neman ka ko abokin ka ne sa kayan sarki ya zo ku yi zumunci da an ce gashi sai ka fita a guji sai dai in yana ka dawo ni ne ka dawo ni ne wani idan ma abin ya riga ya nisa ba zai iya jin kiran ba saboda ba zai ɗauka da gaske ba ne ba kuma galibi ire-iren irin waɗannan abubuwan inda tallafi ne na gwamnati wanda za a baka kyauta a ce maka kyauta aka baka ba bashi ba ne wannan wani abu ne daban amma a ce gashi akwai lokacin da za a waiwaya ko ba a gaya maka lokacin ba ka kwanda sani kuma ta abin da aka ce yana da kallemu ai babu abin da yake kashe mutum a matsayin basu suka ko ga individual na ɗaiɗaikun mutane in akwai interest ɗin nan abin da ake kira ruwa shi yake taruwa ya zame wa mutum nan zani. kamar yadda manyan kasashe na duniya suke ba da bashi ai ruwan yake kashe mu za a baka bashi da ruwa za a sa maka moratorium nan da kike faɗa ɗagin mm. wa'adin bashin a faɗi shekarun da kai ka ɗaukan wa kanka hukumomin ba da bashin nan na duniya su ce sun yadda ai ko kasashe masu tasowa da muke faɗa cikin tasko irin wannan tsarin da ake bi ake ba da bashi shi yake kashe mu a ce ga bashi an baka in an baka bashin nan a ce an baka wa'adin da za ka biya kuɗin ruwan yana ta karuwa kai kana faɗar shekaru masu yawa ana lamince maka an yadda kai kana ganin daɗi kake ji amma hutun jaki da kaya aka ne yana tsaye ga kayan ba a sauke masa ba jakin huta yake to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da batu irin na magana bashi idan aka kalli abun ashe kenan bashi daga sama har ƙasa ba inda yake zama alheri kamar yadda masana suke faɗa in kuma ya zama dole sai an karɓe shi to ai amfani da shi ta hanyar da ta dace ba ta hanyar da kai kake gani zuciyarka ta kisma maka ga yadda zaka fi ka amfana abu in ya zo karshe baka amfana ba an baka da jaka tsaba aka faɗaka kaji si tabinka kaji si tabinka wannan shine kawai batun magana ba su suka nan to kyauta mm. yanzu dai gani gawa ne ya yi shi wani tsoron Allah bayan wannan tallafi na nasal mm. watakila akwai wasu tsare-tsare da aka bujuro da su a kungiyance mm. da mm. mutane suka sami irin wannan tallafin mm. to mu kuma kasan kasan ma akwai son garabasa eh, bati bati kwarar da gaske eh. subhanallah akwai son bati kai mai son bati yana da aiki a gaban shi baka tashi kawo haltu ba eh, baka aikatu ba on a platter of gold a bagas haka siddan tsuntsu eh. daga sama ga sashi fado ya eh, fado eh, ka kana tunanin lafiya ne ka dauka kana tunanin kwarai da gaske wata watakila ma mushen kamfani ne eh kwarai irin wanda ake gurguwan wannan ko eh <laughs> ikon Allah na'am ina jinki to yanzu ya yi tsari mutane suke ankara da abubuwan da ake bujiro musu da shi irin eh, wannan kwarai da kwarai da gaske ya kamata a ce duk lokacin da aka bujiro maka da wani abu da kake kallon sa yayi kama da garabasa saboda dama giya garabasa kake ta faɗi ga sassa din kamar yadda muke faɗa in kana so ta faɗi ga sassa ka ci kai bincike ya akai aka yanka ta ya akai aka yanka an yanka da salati ko an yanka da ido a makanci sai ka tsaya ka duba abu ne wanda yake babu abin da hankali ba zai iya sa ka yi amfani da alƙalin da ke ƙasa ka yi wa kanka hukunci kaucewa abin da za ka kun ciki in ka yi haka shi ke amma daga lokacin da aka ce ire-iren irin waɗannan abubuwan sun zo kawai mun yi da kake mun yi wa abin shiga sojan badakare shiga sojan badakare an shiga ba fita ka zo ka yi wa abin da ba za ka fita ba ba ƙaramin aiki ba ne ba to ka waye da hanyar ba ma bare ka eh. ka lalubi eh. Eh. yadda za ka yi kwarai da gaske ka waye in ka shiga din shikenan sai dai ka yi tan ci gaban mai gina rijiya kana tafiya kana zurfi a ƙasa kana cewa ganin nan na ci gaba tun kana faɗa na waje rijiya suna jin ka sai ka bace a daina jin kukan ka kai da kanka za ka yi hukunci cewa a bace kake Allah sauki. Allah kyauta. Hmm. To mita ɗaya zangon FM masu sauraro ta cikin shirin mu tattauna muka taɓa wannan batu. inda bankuna na kasuwanci mm. ta ƙarƙashin nisal mm. suke zarar kuɗaɗe mm. na lamuni da aka ba mutane a matakai daban-daban kuma abin mamaki ne da waɗanda ake zararwa kudin suke mamaki kaji ba bashi abin mamaki ne da su suke mamakin yadda ake zara musu kudi ah? to ai ai babu yanda ai na faɗa na ce yanzu kowa ake zaran wa kuɗi a banki idan yanzu ke da biki karɓo bashin nan ba ni ban san ma yadda ake karɓo bashin ba ban taɓa gwada karɓo bashin ba wannan tunanin ma gaba ɗaya baya kaina kai kuma da aka baka kuɗin kuma aka samu waɗansu masu dabaru suka fito wata hanya suka kai ka suka baro ka kai kuma da aka kai ka aka baro ka sai ka sake cewa ka yadda ka zauna ɗin baka da ranar tashi a gari shine kai amfani da wannan kudaden akan abin da kai in duniya ta ci kai da kake cikin matsala wanda ruwa ne ya ci gani yake ko takobi ka miƙo masa zai iya kamawa saboda yana gani zai fita a baka kuɗi haka sidda ka tafi kawai ka rika cigiyar mata ka je ka auri mata ka yi laftu kan laftu ɗayar ma idan aka kyale ka yanzu yadda najeriya ta zama dj wani abokina idan muna magana ce shida ana raba biyu sai ya daura biyu <laughs> sai ka ce wani rake <laughs> eh, to ko raken ne ne wasu <laughs> Allah sauki to ma sauraro a cikin makon da ya gabata an yi wata